أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa da yardar sai ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu nan cikin garin argun wanda yake yau muna goma sha uku ga watan jimadar sani ko jimadar akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga maka zuwa wani shekara 1442 wanda ya daidai da yau 26 ga watan daya ميلادية هو النبي عيسى عليه الصلاة والسلام انصحى شكرا دوبو بيد عشان بقية إن شاء الله شكرا وذكراتمو أتكلم الثلاثة من رياض الصالحين يو ضامو شكبابينا أربعين ببيار باب زيارة أهل الخيري باب انك مقانا أكن زيارة متانة الهيري أخي متو زيارة أغيثة بس wa mujalasatihim da kuma zama zama tare da su mutanen alkhairi da inda suke ana zama tare da su wa sahbatihim da kuma abokataka su cikin tahiya tawaga ta su tahiya ya kamata mutum ya shiga wa mahabbatun da kuma soyayya da su son su mutanen alkhairi wa talabi ziyaratihim da kuma neman ziyararsu kana son su kawo ma ziyara gidanka wani mutumin kirki mutuna alkhairi kana neman shi ya kawo ma ziyara gidanka bayan kai kana zuwa kana ziyarta kai shi ma ka nemi ya kawo ma ziyara gidanka du'a minhum da kuma nema addu'a gare su wani kai mai addu'a ma'ana mutanen kirki kana neman ziyarce ka kuma kana neman addu'a gare su yace wa ziyaratul muwadi'ul fadila da kuma ziyara wurare na falala wurare masu daraja masu falala ana son mutum ya dinga ziyartar su wurare kenan wannan babi yana sanya mana bayani akan wato mutanen kirki ana son mutum yana kusa da su koyo shi sannan yana neman don Allah su zo gida ne su zirce shi ya yi musu shirin ruwa abin sha da ko abinci da kuma wurare masu albarka a musulunci ana son mutum ya zai dinga ziyara su akwai wani mutum mai bakin wayo wanda na yi zama tare da shi shi in ya gane mutane ba mutanen ƙwarena ba bai shiga cikinsu ko mota gani tasu bai shiga cikinta saboda yana jin tsoron wannan halin nasu Allah ya ɗanyi hushi kaɗan ya ɗan taɓa su in ya taɓa su ne a cikinsu ko shi abin samu ne zai idan ga tawaga an taso ga motar manyan mutane amma a zalumai ga motar mutanen kirki malamai ko almajirai ko mutanen kwarai bai shiga wasan mota sai dai shiga motar waɗanda ayyuhan nasu waɗanda yana ganin insha Allah ta'ala akwai alama alheri tare da su shi haka nan al'arar take to ubangiji Allah ya bamu ikon gane qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa id qala Musa li fatahu ya manzo Allah ka ambata mal al'umma ka lokacin da Annabi Musa ya ce ma yaronsa Yusha'u mai rika mai kaya la abrahu bazan gushi ba ina tahiya hatta abluga majma al-bahrain sai na kai inda teku guda biyu suka hadu kogin rum da kogin farisa sai na kai inda sun ka hadu wuri guda au ambiya hukuba ko in zarce zamunna masu yawa istihiya sai na cin maurin annabi musa alaihi salatu wassalam ya miƙe cikin jama'a ta yi wa'azi sai wa'azi ne kama cikin mutane sai wani ya miƙe ya tambaya yace ya Musa da Allah ina son in tambaya ce me tambaya ka yace da Allah wahi kowa ilimi cikin mutane yanzu annabi Musa ya shu sai ce ni to waga magana sai Allah ya jarabe shi akan ta dan shi abin da ya kallo shine annabin Allah shine rasulullahi shi ke samun sako daga Allah cikin al'umma ta bai san wani wanda shi wanda adda matsayi irin nashi ba to shi yasa da an kai mai tambaya wahi kowa ilimi sai yake shi da ya ce Allahu a'lam da shi kenan an wuce wurin eh da ce al-ilmu inda Allah sai shi sai ce shi yake kowa ilimi sai Allah ya aiko mai mala'ika ya faɗa mai yace ina da wani bawa a majma'ul bahrain yake eh tekun fars tekun fars tekun suka haɗu suna nan wurin nan ko a alawa minka yake ilimi saboda ka sai ya ce ka te wuri ne ka ga wani ilimin da baka da shi annabi Musa sai ya shirya kaya ne ce kuma abinda a guzurin ka kihi a soya kihi a sa cikin jika inda duk kihi na yan rayu tunan na mutum ne yake annabi Musa da shirya kaya ne yaro ne ya sha'o ya ga Musa zai tafiya ya fara ma ya faɗa mutane da tafiya sai ce to shi shi rukun jika ce a a wanda tafiya wala ba karamar tafiya ka biyu sau kai zaman ka ya ce a ni wala duk inda na ina bin ka mutai to shi na da ya riko mai kaya sai ce to ni barin faɗa ma la abrahu ba zan gushe ba ina tafiya zan yi tafiya har sai na kai majmu'ul ne inda mutum ne yake au amdi ya hukuba ko in zarce zamunna masu yawa sai na iski mutum na gani na isko shi na yi karatu wuri ne to kaga in ka diba za ka gana mutumin kirki ne mutumin alkhairi to shi na sai annabi musa da ya ce wurin suna kai wurin sai sun ka gaji sun ka tsaya sun kwanta suna cikin kwana annabi musa ya yi kwana saboda ya gaji sai yaro ne da a da burgami sai ya ga kihi ya rayu kihi ya hito ya hwada ruwa kuma in bai hwada sai Allah ya sandarar da wurin bai game ba ga inda kihi ya shige cikin ruwa amma ruwan ba su game ba da tuwon ka tashi shi sun ka ɗauki kasuwa kama haya suka ci sai annai musa ce kai ba wa abincin mu mutu mun dai haɗu da wahala cikin ta yadda sai ce ai naman ce in haɗa inda ma kwanta mun kai kwanan naman sai in faɗa ma kihiyar namu da a cikin burga mai ya hito ina kallo ne ya kawo motsi ya buga ya faɗa cikin ruwa ya rayu sai su ainihin abin da muka nema ke na Allah ya faɗa mai yace duk inda kihiyar na rayu nan mutumin na yake mu koma shi na ƙura'in ce fartadda ala asarihi ma kasasa sai suka dawo akan gurabun suna hira sai su kai kaga kihiyar na yace wallahi na ganai yan rayu kawo motsi ya hito cikin burga mai faɗa ba ce kana ganin yadda yana gani ne mana cikin ainihin abinda muka nema ke suna tsaya suna shiga suka koma suna koma wurin su suka iska wannan mutum yana sallah suka iske yana sallah bayan anin musa ya tsaya sai da ya sallah da sallah gaba ɗaya sai ya yi sallama ya ce assalamu alaika ya abdul salih amince allah ya tabbatar da ya kai bawan allah salihi sai amsa salama ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Musa ibn Imran amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai Musa dan Imran annabi Musa sai fara mamaki sai ce wasu da kai suna na hal ji annabi Musa wa faɗa ma suna na sai ce wannan bai faɗa ma inda nake shi faɗa min sunan ka to shikenan to yanzu sai Allah ya ci gaba ya ce qala qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce masa hal attabi'uka shin za ka yadda in bi ka ala an a ni akan ka karantar da ni min mimma ullimtu bisa ga abinda aka sanar da kai wasu da shirya ka yadda da wannan malamai suka ce ba ka ɗauko littafin hudu ka iske malami karatu ka toye sai ka nemi izini su da Allah malam in ka yadda ina so in karatu wurin ka in malami ya ce na aminci to sannan sai ka ce to malam waɗanda ta ya kamata in sa sai ma ya tambaye ka da wani da wani ka karanta shi yasa duk almajiri wanda ka sai samu fa'idar karatu malami ya kasawa gaba muna da almajiran da suka samu littafai da kansu sai ya zan kwana ɗaya kwana biyu sai littafin ya yi nauyi sai zan ya bari manyan malamai na da malami shi ka samu littafi sai ya tambaye ka da wani da wani ka yi sai ka ce kayi kawaidi kayi ahadari kayi arba'una kayi wane da sai so yanzu abin da ya kamata bangare kaza littafi kaza na kasawa bangare kaza ka sa kaza haka yana shi ya ka'ida karatu jama'a kun ga imam al-bukhari da fiqh ya karatu amma malami ne sai ce bukhari ina baka shawara ka karanta bangaren hadisi sai to malam sai ya kama wannan bangaren kuma ya ci gaba sai gashi Allah ya yi mai haske gidan hadisi da an ce bukhari duniya kowa ya sani to kun ga mataki mataki na in ka tsara littafi sai ka tafi malam shi malam sai na tsara wani zan sawa sai malam sai ka sa wani littafi kaza almuhim bi an son ka sa malam gaba jama'a ina fata mun gane magana amma wallahi muddin kai ka zaɓi littafi daga kai yi shak zafar ya haɗu wani littafi babba suka kai ku karafi ne za ka yi da kaji an faɗi wani littafi sai ka zika ku shi za ka fawa alhali a kowace littafin da a ƙasa ga wannan sai an yi suna a kawo gare Zuma ina fata mun gane magana to shi na annabi musa alaihi salatu wasalam ya tambi wannan bawan allah ya ce ka yadda in bi ka kan ka karantar da ni abinda allah ya kasar daga shirya ce eh na yadda amma abin da ya samu musa ka iya bi na saboda ina da wani ilimi kai baka da shi kuma ba za ka amince miki ya akan haka sannan yace yaya za a yi ka iya hankure ma abin da baka da ilimi a kai za ka ga wani ilimin da kai baka da shi kuma baka fahimce shi ba baka iya hankuri ana ana dabbaka wannan ilimi kana gani to shi na sai ma ne musa ni dai ina son kai hankuri duk abin da ni gani zai hankuri a kai sai ka kaya da shi ita to ina da ka'ida duk abin da ni ba a yin magana duk abin da ka gana ya baka tambaya ta don mi sai annabi Musa ce na yadda daga nan shi shi sai aka sallame shi ya kuma gida yau daga annabi Musa sai shi wannan bawan Allah Khidir su suka kama hanya suka bar wurin suka kama hanya sai suna Allah ke teku suna zuwa bakin teku suka masu masu jirgi sun biyo suna ganin sun ka tsaya sun ka ɗauke su kyauta so don an kalle su mutanen kirki kyauta an ka ɗauke su ana cikin tahiya sai shi khidir ya sa tari sai ya ballo wani wani allo cikin jirgin ne ya balle shi ya aje shi gehe cikin jirgi duk wanda a cikin jirgi babu wanda ya magana annabi musa sai ce a yanzu za ka balle allon jirgi don ka nutsar da mutanen da a ciki gaskiya wanda abu da kai gaskiya bai dace sai ce ba na haɗa ma cewa in ka gina yau ba a magana ba ce fa yi hankuli mantuwa ne annabi musa ya ce ya hankuli namance namanta ne na yi mantuwa shi ke sai kyale shi suna nan aka ce aka tsallake aka ce aka tsallake teku aka tsallakar da su sai suka koma gida suka tsallake suka suka tafi suka tafi suka kama gaba suka hau suka zuwa kama tafiya suka iske wani kauye suna zuwa sun ka iska yara na wasa shi mutumin da sai da ya ga yaro mafi kyawu kawai sai tare yaron da ya kame shi ya yi wujudu shi ya buga shi da gina yaro ya mutu ya ce musa mu kai wasu kuma malamai cewa sun kai kama yaro ya take ya yanke yaro sai da da yaro ya mutu gaba ɗaya sai ce musa mu kai annai musa ce ah, yanzu kana kashe rai wanda a tsalkake bai wa allah lahin komi ba kai ka zo da abin kyama fa sai ce ba faɗa maka ba duk abin da ka gana yi ba a yi magana sai musa kai ne ya sake dawo ce to yanzu ka gana yi biyu in ni sake sai ka sallame ne in koma gida amma da allah waɗanda biyu ni kai hankuri amma in sake na uku shi ke na sai mura shi ke nan zuwa kama ta yi a suka ce a sai suka ce kuma duk abubuwan da suka yi babu mai magana to lokacin da suka shiga wani ƙauye ko suka kace sun gari suna har da ruwa su samu musamman ba suka nemi wannan ƙauyen da ala'adar musu ruwa su sha an kana musu a ba su wurin kwana an kana musu can kusan ku yi ta cikin garin sai ciwon gaban Allah ya ga wata za ta faduwa bai san kotowa ta ba shi ya mai musa ga san kotowa ta ba kawai ɗaya eh, musa ce su musa jira ne gan ɗaya ya aza kaya ne ya kan kwaye wando ya kama aikin gina sai da mai gina ta koma a nai musa bai kama mai ba amma inda ka su da kashi su biya ka aikin gada kai gada yanzu ya tsamaki ne lausi ita lantar kasa alaihi adara da ka su da kashi su biya ka aikin gada kai jinga aikin sai da dama ka san ka ce dama in ka sake na uku shi kenan kuma daga nan za mu rabu to shi na suka ce da annabi musa ya daure ya yi hankuri sai ya ga abubuwan ban mamaki da musamman nan kai wa'anda shi bai da wannan ilimin jama'a ina fata kun gane magana to shi na da za su rabuwa sai ya ba shi labari ya ce jirgin da haga na balle Allah ya faɗa min cewa wannan jirgi na wasu miskine na sun ka haɗa suna suna suna neman abinci an ka ce akwai makaho akwai gurgu akwai kurma akwai wane ne ne na bayan Allah su biyar sun ka jirgin wani masu kasuwanci da shi to inda za a wuce akwai wani basarake wanda da ya ga jirgi mai lahiya an shewa ɗaya kai shi jama'a sai ta ya zama na gwamnati shi ke na kowa ta yata to Allah ya faɗa mai cewa a ɓalla allon jirgin nan don in ya gani a bari su wuce ka a haramta musu abinsu to shi yasa yawan wannan aikin annabi musa ce lalle aiki ya yi goma da an hakan ya ce shi kuma yaro da kuka ga da kaga na kashe shi yaro na wanda yake uwaye ne suna an Allah ya jarabe su da so ne da Allah ya zari ya girma a ilimin Allah sai ya kafartar da uwayen shi yasa Allah ya umarce ni cewa in kashe shi Allah zai canza musu ya ba su mace mutum ta girma ta yi imani ta aure annabin Allah kuma ta ayi annabin Allah aka canza musu aka ba su mace na musa ce lalle fa abin nan yayi ita kuma katanga yace wannan katanga ta wasu marayu na guda biyu baban su zai rasuwa suna kanana kuma bai amince wani zai ba dukiyar su ba sai gina inda katanga take ce Allah ina baka ajiyar dukiyar ga yaran Allah ka aje musu jama'a wa ya ba ajiya Allah ya ba ajiya Allah ba zai bai ta halaka ba wallahi saboda ka sai gina daidai ka canga ya yi gina saman wurin bayan ya ruhe to shine za ta faduwa Allah ya ce ma khidir ya taya ta da gina nan ka tanga ta faɗi dukiyar na a gare ta Allah sai ka kai sai ya rama marayu sun girma ce kaji waɗanda abubuwa guda uku saboda ka annabi Musa kan dalilin da ya sani wa'annan abubuwa guda uku ba ra'ayinka wa ma fa'altu an amri ba na aikata don kashin kaina bane Allah na ya sani da wannan malamai suka ce annabi Allah na mutumin jama'a ina fata kun gane magana kenan wanga wanga wanga kissa abin suke gwada shi ne idan ka ji an ce ga wani mutumin kirki mutumin alheri yana da kewa kai mai ziyara ka ce ka ji kalamai ne ka fa'idantu da ilimi ne ka fa'idantu da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bashi jama'a ina fata sun gane magana in malami na ka saurari karatu ne amma yanzu ka ga mutum na aikaci kuɗi ya ce kallon kukuwa wata wani gari ko ya ce kallon dambe wani gari ko ya ce kallon ƙwallo wani gari amma za a ga mutum bai iya kashe kuɗi ya ce kano ya ce bari in ce wajen gadon ƙaya in kwana uku ne ya sauran karatu ba barin ta in fara karatun da rijiyar lemu ko da ahmad biyuki a kano in ce in kwana uku in dawo ba mu yin haka na yanzu amma sai a ga mutum na aika shi kuɗi ne ga harakar banza wani hayya mai yana aiki zuwa kallon kokowa yana sai ana yin ta sati guda tana can sai an kare ya dawo amma bai izo ya kai mu wani malamin ziyara ya faru karatukan da yake na sati ya dawo ba mu yin haka to saboda shi yasa shi musulunci ko yaushe aka ce ga mutanen kirki ga mutanen alkhairi ana son ya zan alakar suna da tare kusanci in ka ce ka faɗa mai kai ne wa ne kana tsawaron ka kasu ne da ka zo jiha kawo mai ziyara za ka yi kwana uku nan zai ɗauke ka da mahimmanci. in ka dawo gida kana buga mai waya akwai wasu da alaƙoƙi da mayan malamai ko na sokoto a dr musu sai ka ce kai kwana uku na tsawaron program ɗin sokoto sai kwana biyu ko uku ba matsala ba ne amma sai kaga bamu yin haka ne yanzu sai dai wasu harkoki na duniya waɗanda suke muna furɗe mu hore ma rayuwarmu mu hore ga rayuwarmu ɗai sai mu ce mu kashe kuɗi masu girma akwai wani ya ɗebe kuɗin tiket na jirgi da shi da mata ya biya wa sun kafe abuja sun kai sati guda sun ka dawo ba komai ɗaya kai su illa ta ga abuja shi ma ya ga abuja su dawo sun kashe sun dubu ɗari biyu to ka ga ba lahina ba amma ya kamata ya zan akwai program na addinin ciki jama'a ina fata mun gane magana to Allah ka ba mu ikon gane yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wasbir nafsaka ka hankurtar da rayuwarka ya kai manzon Allah ka ba rayuwarka hankuri ya dauna rabbahum tare da zama da wa'in suke kira ubangijinsu bil gadati wal ashi sahina mare kai hankuri zama da su ko misalutun su kai hankurin zaman ka tare su yuriduna wajhahu suna neman yarda Allah suna son ganin huskar Allah ran tashin kiyama shi kisa suka zama tare da kai kai hankurin zama tare su wannan aya aka ce kafiran makka sun nemi manzon Allah ya kore talakawan da anan tare da shi wa'anda aka tuma guda guda na gare su wani sai ya wanke ya koma sawa wasu in ba a manza Allah ka kama abinci ya ba su ba su da abinci suna nan su abin da suka zo kullum su ga huskan manza Allah ta nasu ka haram maka suka ce in ka so koyi wa'annan dan ja'ima mu sai mu kusan toka dan ba mu iya zama tare da yaku bayi irin ayyuhan nasu irin wadan ka ba su hankali su daga maka sanan mu kusan toka to manzo Allah har ya dan karkata da shi haka sai Allah ya ce a'a wasbir nafsaka ka ba rayuwarka hankuri ma ya da'una rabban ta da wadanda suke kiran ubangijin su sai da magana suna neman ganin fuskar Allah ra ta cikin don neman yarda Allah suna zama tare da shi, kada hakuri su ya manna kai hakurin zaman ka tare da su jama'a ina fatan gane wa ga aya kenan kun gani Allah yawa manzo Allah wato jan kunne akan cewa waɗanda kanka suna son ka kai hankulin zaman ka tare da su yanzu ku dibe lokacin da makahun ne ya wajen annabi sallallahu ya dogara sanda yana allimi min ma allamaka Allah ya rasulullah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ya manzo Allah to shi ku annabi yana kokarin wayar da kan su kafiran nan su gane addini sai ga wannan makaho ya zo ya yi disturbing din kawai sai annabi ya ji damuwa sai ya bata fuska sai ta ya shiga gida shi na fi Allah ya saukar da sura su A basa wata walla ya bata fuska shi ne ma'anar basa. Wata walla kuma ya juya ya shige gida an ja a hula hul'ama saboda makahon na ya zo mata shi ma yi dirika la'allahu ya zaka Ba ka sani ba yana yi wa la'allah shi makahon shi tsarkaka ya musulunta ya gane addini ba wa'yancan mutane. ba to shi na manzo Allah sa kuma ya gawo da cewa ashe da zama da mutanen nan fa'ida gare tun da daren nan in makahon nan ya zo majalisar annabi da ya dun karo sai annabi ce ku bude mai hanya da ya taho sai ce marhaban ahlan billazi atabani fihi rabb maraba da wanda na ya zargi ni saboda shi maraba da wanda na ya zargi ni saboda shi eh da su mai koyewa kwarai su saboda faɗa an kame kan to ba su koyewa sai annabi ya ɗaya ma ya hinai sai shi hita mai ce zauna sai ya zama sai cika kana da wata bukata hallaka min hada kana da wata bukata to wannan makawa da kuka gani sai da ya kai ya samu ilimin da ya wakilci manzon Allah ga Madina shi ka ba da sallah shi ka alƙalin so goma sha uku shi wannan makawan da kuwa gani ya musulunci ya samu karatu wurin annabi ya ilmanta har ya kai annabi na bari ne bisa jira ce madina shi ka limanci shi ka bada fatawa har manzo Allah ya ce ya dawo so goma sha uku kaga in ka diba abin yi kyau kuma shi makawan na wurin wurin wurin yakin ya rasu ya tsaye shahada da yana rike da tuta an ka isko shi Allah ya sa ya yi shahada makaho ne kuma to saboda ka yan uwa musulmi wannan aya tana gwada cewa in kana zama da mutanen ka na kirki duk duniya ta tuwo maka ka kaba su don mi saboda wasu in duniya ta suna tun zabu kai da mutum ya samu abin duniya ya taho wurin asiri ya taho sai ka ga ya rabu da abokan da ke su wanda da tare an kai ta yawon ɗiba bado daji yawon ɗiba kalgo yawon daji da yawon gari tare an kai ko makaranta ma tare da an ka sai yanzu wani abin duniya ya tausaye za an da wayansu wasu manyan mutane za a rika kuma ai harkar su su gaskiya wannan bai dace malam gumi da ya zo fassarar wala kunu kallati na da gazla kada ku zama kamar irin mahaukaciyar da take walwala zaranta min ba'd quwwatin bayan yayi karfi an kafa sai ta walwale shi shikenan bai da amfani wata mahaukar siyasa akwai garin madina in sa'a ta waye za su ta dinga yin zare mai kyau tana da ya ta hwaɗi ga ta tara ta yi mai kyau kama a tuwa a siya ba ta kusa ta yi kusan zuwa ga ta kawo walwale abin suna walwale ba shi ke na abu zaren ya lalace gaba ɗai ta yi ta koma gida kuma sai ko Allah ya ce kada ku zama irin wannan mata wadda aya da malamu yusuf sun ce na daga cikin wannan shine ka zamna da mutum zama na amana ran da Allah ya ma wata wani ruhin asiri sai kai tabbatun ya fi kyale shi sai a gosu na kumfilai cewa da ban san mini mai ba ya samu abin duniya guda ne ne kowa ya tabe ɗauka to kaga irin wannan kamar walwala alƙawali ne Allah ya haɗa ka da mutum kun tashi tare kun wa taimaka mashi sun ana tare tun kowa da kowa yanzu Allah ya yi ma sai ka ce ka bar shi ba a yanka kuma kawo walwala alƙawali ne wannan shine al'adar matasanmu yanzu duk wanda Allah ya sa ya samu yan kuɗi ya zama kwastan ya zama immigration suna da duk abokan ya riga ya fasa su gehe ya rika wasu to ba a yin hakan saboda yanzu in ka ce ka dawo wasu lokuta lokacin da abin babu shi ku kayar ta ka dawo ya kamata ka neme su ku haraka to in sun kika ka baka jiya irin waɗannan koda baka ba su komi ban Allah an kasar an tare su kuma da kiyabu kuma malamai suka ce shi da adam wa'in Allah ya fi cikin mutane ya ba su ya ba shi arziki ba shi ina an kaba ba ba shi ina an kaba ba har da wa'in tare su suna da haƙƙi ciki akwai aya mai bayanin haƙƙoƙi guda goma na abokan suna fi wanda ya kamata wani ya an kai mai haihuwa ya faɗa masa ka sai mai rago wanda haka ya sai masa wanda ka ba dubu goma ka ba shi dubu goma gurgudan ala'aka da kowa ko cikin abokan akwai wanda kusancin ka da shi ya yi kusanci akwai wanda ba mara gwan ba har da kayan bikin ma kai za yi mai saboda abu takkar shi ta yi ƙarfi shi ko wani in ka ba dubu biyar godiya ya kai saboda ya sa alaƙa ta kasa dubu biyar jama ina fatan mun gane magana sai zan duk abokan ka ya anka bincika babu wanda ka tuha ma sharri ne ya ce lawa wani bai da alheri babu wanda ka ce haka kowa ka ɗiba ka ɗan ba to wannan shi ya arzikin duniya kowa ya maka fata alkhairi to Allah ka ba mu ikon gane yace wa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala an anas ko daga anas qala anas yace qala abubakar li umar sayyidina abubakar yace ma umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar yace ma umar in dalik bina ila ummu ayman umar ka tuwo mu wurin ummu wasu tsohuwa ce anha Allah ya kara mata yadda nazuruha mu ziyarce ta kama kana rasulullah ya zuruwa kama yadda manzo Allah ka ziyarce lokacin rayuwa ta haka dai wata rana annabi ka ce mata bai ne ku to mu ziyarce tsohuwa albarka ummu ayman yace falamman haina ilaiha yayin da muka je wurinta in sayyidina abakar faƙala laha suka ce ah, bakat sai kama kuka tsohuwa na kuka da hawayen. faƙala laha sai suka ce mata ma yi bukiki miki kawa kuka amma ta alami na annama inda Allah ya khairu lera sulillah kina kuka akan rasuwan manzo Allah halan baki san abinda a wurin Allah ba wanda Allah ya ajiye manzo Allah ya yi alheri bisa ga abinda annan duniya inda yake jin daɗi a cikin yana yi bai kamata ki kuga sama daga son manzo Allah Faƙar sai ta ce inni la abki ba wai ni ina kuka ne anni la a'lamu annama inda Allah ta'ala khairu rasul ba wai ina kuka saboda abinda a wurin Allah ya halaye su manzo Allah shi nika kuka ba ma'ana ba mutuwan manzo Allah nika kuka ba walakin abki anna al-wahya qad inqata min as-sama'i ni ina kuka ne akan cewa wahayi ya yanke daga sama ba a koma saukar da sabon hukunci wani rangwame da aka wa wani ba a komai yanzu duk wata doka da ka sani ta tsaya haka nan shi na naka wa kuka zama ina kwatan mun gane magana wato shi wahayi amfani ne lokacin sauka akwai wasu abubuwan da mutane ka samu alheri a lokacin da yanzu kun gani wani mutum da ya tuwe ya rasu na halaka manzan Allah ya ce mai halaka ka yace ya rasulullahi waqa'atu ala imra'ati fi fi fi nahar ramadan na auka wa matata da ranar cikin azumi saboda haka na halaka ya manzo manzo Allah yace kana da abin zaka ci da miskini ki yace a shi kana iya yin azumin wata biyu jere yace a shi ai saboda azumin na yasa na kasa gashi da abin da nayi manzo Allah yace kana da wuyan bauta bawon zaka iya yantawa ya ce wala yanzu lai banna manzo Allah sai ya shiru shi ku sai sauri ya zamna bai daga ba yana nan sai aka kawo manzo Allah kwando na dabino ko a sai taiki na dabino cike sai an kawo an ka bashi sai ce na mutum ne yace gani yace dauki ka sai kai sanaka da shi mabiyan ka fara ga abin da kai sai ya rasulullahi yanzu akwai wanda ya talauci cikin garin madina hala su ya rasu labarin faɗa ma bayan laba ta yi tun tsakanin iyaka da wata iyaka ta madina babu gidan da ya talauci sai manzo Allah ya fashe dariya ce sai da haƙura ne waɗanda masu tsawo masu tsinin da suka bayyana sai mun Allah ya ce tashi ka teka ci da iyalinka ɗauki ka teka ci da iyalinka kun ga yanzu wannan sauki da wanga mutum ya samu yanzu halin yanzu babu wanda ka aidu a mewa wannan kowa cikin malamai babu zama ina fata mun gane magana ka sai na umar radiyallahu anhu yayi wata magana ya ce eh, mutane ku bari mu faɗa muku wallahi duk wanda alheri ne ya bayyana kyawawan hali ya bayyana za mu ɗauke shi akan hakan amma wallahi ku sani duk wanda ya gwada mana mugun hali to wallahi mu ko muna cin mutunci ne duk wanda mugun hali ne ya bayyana gare mu wallahi da shi za mu aiki saboda lokacin manzo Allah kuma ko in kana da halin kwarai kai wani tabar gaza wahayi na tuwa ya wanke ka a faɗa mu annabi cewa ba mu nahuki Allah kake kamar yadda Abu Balta aka yi ya aika wasiƙa mutanen Makka za a kai musu hari za a je a fatahu Makka ya rubuta wasiƙa ya ba tsohuwa ta cikin kyankyan din da ta kai mu mutanen Makka wani mutum da yake dukiya daga danunai sai wahayi ya tsoye faɗa ma'anar cewa ga wani daga cikin sahabban ka can ya rubuta ka asirin ka ya tona shi manzo Allah ya ce ma sayyidina Umar da eh, sayyidina Ali da wani sahabi mutum guda ce ku tai eh ku kai wuri kaza za ku samu tsohuwa ta ba ku takarda ku dawo da ita ko sun kace sun kace mu tsohuwan nan sun kace kawo takarda ta ce a ita ba ta takarda ce buɗe kayan shi mu gani an ka baya kaya babu takarda har sai niyyar dawa sai wani ce tun da dai za Allah ya sa takarda na wala sanan sai na yi mu koma yace tsoho ake bari mu faɗa miki na rantsi da Allah ko ki ba mu takarda ko mu tuɓe ki tsirara wurin ta ci ku tsaya kin jikin ta ɗauko takarda ta ba da an ka dawo nan sai tara sahabbai ne yace wani me yasa yi wannan abu shi ya rasulullahi wallahi ni ba mu hukin Allah nake sai na umar ce ya rasulullah ka bari in sara wuya ne sai umar ya za ka yi da mutumin da Allah maɗaukacin sarki ya ce mai duk abin da zai duniya ta yi Allah ya gafa samu ya za ka ce ka sara wuya ne ka ga wanga mutum yana daga cikin wanda aka yakin badar da su haɗibu ibn abi balta'at to kaga yanzu wahayi ya tabbatar da wanga mutum da aljanna to amma irin yanzu duk wani hali ya bayyana ga mutum wanda ba na kwaye ba haka yanzu a ɗauka suna yin cikin riyadu salihin babin da ke magana a kan wato abin nan halayen mutane na ƙwayar su aka aiki da zahiri ba mu yadda mu isu gidan giya zamne mutum na ƙwayar kaki mukai ka wurin nan buganka da yarinya da ga hannu kana ta da ita ba ko kaci na ƙwarai ba mu yadda don mi saboda ga mugun halinka ya bayyana jama'a ina fata kun gane maganan to amma shi wahayi unhwani ne yana sauka a gwada mutumin nan na kwaye da ɗan aljanna duk abin da ya yi ba daidai ba ya dai shi ne bisa kuskure amma ɗan aljanna na to kaga ba a tafi ne to amma yanzu wahayi ya riga ya yanke kaga babu wannan dama yanzu jama'a ina fata ku gane magana to yanzu tsohuwa abin takawa kuka wahayi ya yanke da manzon Allah ya rasu shi aka wa wahayi to yanzu wahayi ya riga ya tsaya shi take wa kuka to kenan wa musulmi idan muka diba za mu ga sai ce fa fa hayyajatu ma ta zaburar da su su kan su biyu alal bukaya akan kuka fa ja'ala yabkiyani ma'a su suka tibar kuka tare da ita sai na abakar da umar suna kuka ita ma tana kuka kaga wannan ya gwada ana ziyarar mutane alkhairi wadda tsohuwa manzon Allah da rai ne ka ziyarar sai sai na abakar ce umar ka tahi mu kai mu ziyarci matan nan ummu aiman kamar yadda manzon Allah ke mata ziyara baban zara manzon Allah ke mata ziyara kai ma ka tashi mutum mai sunna abin nan da annabi ke mai haka shi yasa wani karatu nufi yana da kyau mutum ya zanga ziyarar ziyarar tsaki masu albarka tsohuwa ta ta yi sunan kirki ga unguwa ko ga gari sai ka mata ziyara ta tsohuwa ko baka ba ta komi ba wa ina mun kai gaishe ki da dattijawa maza na alheri a kai musu ziyara a nemi addu'a su sun ƙara rayuwar su wurin taimaka ma addini taimaka ma mutane aka mutu ziyara wannan sunna ta manzo Allah ya kai ziyara wasu gidaje hai hai ce gwada mai nawa in muku sallar nafila sai su gwada mai wuri sai manzo Allah zai yi sallah sai muku sallah daga nan sun rike wurin sallah kenan har abada saboda ka ba faɗo girma bane mutum ya kai mutanen kirki ziyara wannan shi ne babin amma za a ga mutum sai ce bai da wani zai kai mu ziyara ba ai haka na hada mata ce zuwa wurin tsayi a kai musu ziyara akwai unhwanin za a saurara gare su zai baka labarin duniya ta jiya da yadda an kaci waccan duniya sai ya kusanta da duniyar yau a awa gaba ya ba wata da an gaba daban na haɗa kistocin guda biyu na ita da tsoho albarka ta har manzo Allah ya rufe barta ta tsoho da yawa amma zamanin rayuwa tana ta mata ziyara ita da tsohuwar ba a ma san mutum mata ko kayan rata almuhim da an ba ta kada su kai takarda ita kuma ta yi sai takarda inda aka ake ta to almuhim yan uwa musulmi wannan hadisi ya kai da mu kai ziyara ga mutanen kirki kamar yadda an ka saba kada mutum ya tuni ina zuwa ziyara wajen wani ba raba komi ba a akwai ziyara da kuma kada komi ba kace an an gole da abin da kai kuma ka kyauta mu a tsahi mata nan ganin ga waɗanda sun sun taimaka ma addini ko sun haihi mutane suka taimaka ma addini kaga duk ana kai musu ziyara muna da elders din waɗanda sun taimaka ma tahiyar ga sunna cikin garin duk bai kamata ya zama ana mantuwar su lokacin da duk yi ga take ba ana kyamata ba a kun su sun ka tsare mata gindi sun kai tsaye suka ce wallahi sai ta yarda ta kuma da yarda Allah sai ta yi ya haske ga ta anan ana yi wasu su sun mutu Allah ya dauki rayuwar su Allah ya gafarta musu wasu ku suna nan ba an tare da su duk kai musu ziyara sunna sunna ce ta addin sallallahu alaihi wasallam amma sai yanzu duk ba ai to ubangiji Allah ya tsawo na'am نعم وحي ايه a ita zaman masu kirkita sun zamanin da Allah annabi na da ziyara da kai ne ai shi yasa tun ko da sai ce kama ya zuru han da biyu sassanin kamar yadda annabi na kamar ziyara da sun ka taho zuwa kama ta ziyara ta taho shi da kuka ta haba tsohuwa kina kuka ne saboda annabi ya rasu halan baki san abin da a wurin Allah ya yi alheri ga annabi ba ta inda yake ya yi samun alheri ba ta ce ainihin ba shi nika wa kuka ba ina kuka ne saboda wahayi ya yanke daga sama wahayi ya bar tahowa yanzu in eh, ta ƙaru da kirkinta dama ta kirkinta ta ƙara bayyana to shi na kuma sai suka ka ya kamata kuma su kuka saboda wannan suka huce da kuka zama ina fata mun gane magana kuma kun ga hadisi ya gwada cewa yana da kyau kana da wani aboki na addini wanda ka zabura da kai ga aikin addini don ga sayyidina abakar ya ce masa sayyidina umar ka tashi mu ce mu ziyarci wani sai ce lalle ya kamata ku mutu kaga ina zama sai ku guda bai ba goyon baya sai dai mu sa ka fata to kai in ka ce miya za ka bata bari in ka sa za ka bata nan mutum kaga daga nan wannan ta samu tun bayana to sai sa aka sai ka zaka da aboki wannan kawawar ga haraka addini wani yau ana karatu ne ka zama shi mutum da kuma shi ɗinka mutum sai ya karfafa ka ku ta yi wata rana in ka kai rauni sai ya karfafa ka sai ku ta yi in shi yaron sai ya karfafa shi hakan na aka son a samu abokin tafiya da haraka addini to Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu anna rajulan lalle wani mutum zara akhal lahu fi fi qaryati ya zirci wani dan uwa nashi a wani kauye ukhra na daban ba garin su guda ba fa arsala Allah ta'ala ala marsi malakan sai Allah yasa wani mala'ika ya tare shi kan hanyarsa wani mala'ika sifan mutane ya zo ya tare shi ga hanyarsa inda ka sanya ta da mala'ika ya tare shi falamma a ta alaihi lokacin da ya je wurin shi ƙala sai wannan mala'ika ya ce aina turin ina ka ce son gaje ina za ka jewa ne ƙala uridu a halli fi hadin ƙarya ina son in je wajen dan uwa wani dan uwa na wani addini a wannan alƙayya wannan ƙauye ga yasa qala sai ce hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alai. shin kuka da wata ni'ima a wuri ne ko wata dukiya wadda kana renonta in baka ce ba tana salwanta mana akwai wani abu naka da a cikin gare shi wanda in baka zuwa yana halaka qala la yati a babu ghayra anni ahawtuhu fillahi sai ni kawai ina so ya saboda Allah saboda Allah kawai da ka shi ya sa kama haya to ziyarce shi qala sai mala'ika yake fa inni rasulullahi ilaik ni dan sakon Allah nake zuwa gare ka ni ba mutum bane ni mala'ika ne Allah ya aiko zuwa gare ka bi anna Allah qad ahabbaka cewa Allah ya so ka Allah yana son ka kama a ahabbta hufi kamar da kake son wancan mutum saboda Allah Allah yana son ka kaga wannan in muka diba zamu ga ba karamin muhimmanci bane mutum ya kai ma dan na addini ziyara kaga wanga Allah ya aiko mala'ika ya faɗa mai yana so ne karara malamai suke maga suka yi to yanzu ana iya samun haka nan mala'ika na iya saukowa yanzu ya gamu da mutum ya faɗa mai Allah ya aiko ne ya ce faɗa mai yana son ka ana samun haka nan ko yanzu wasu ka ce ana samu in imanin mutum da Allah ya kai irin imanin wa'ancan mutane kana iya samun haka wasu ka ce a'a wannan karama ce da mu'iza ta al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da annabi ya wuce shikin da ba a samun mala'ika ya sauko da ya faɗa wa yawon wani mutum bishara cewa allah ya ba shi aljanna da yanzu kaga duk mutum da allah ya so to ya kai tsaye zama ne allah ya ba shi aljanna don mi saboda allah maɗaukakin sarki ya ce ni in ne yadda da mutum albarka na ka samu kuma albarka ta ba ta da iyaka Allah in ya so mutum zai dinga kare shi duk wata ɓanna bai shiga cikin ta duk abin da ka sa ya shiga wata zai yi ne har ya mutu sha ma na in ne izara zai tubaraktu ni in ne yadda da mutum ya sami albarka to shi yasa aka so mutum ya ta aiki har sai Allah ya so shi in Allah ya so ka zai bari ka halaka duk wani abin da an na halaka Allah na in kai da kai sai ka gane sai ka kauce ko kuma sai Allah ya hisse ka ko ba ka sai ga dai ka haifa jama'a ina fata mun gane magana duk wata hiya ta halaka ta taho duk wata kungiya ta taho ta halaka Allah ya bari ka shiga ciki duk wasu abubuwan zai sa ba ka shiga ciki sai sun tabbata sai ya zan duk su shiga su shiga ke ya sai da su amma kai Allah zai tsare ka alama cewa Allah na san mutum ke ba ku ganin manzanni tun suna yara Allah ka dinga tsaye su wasu ayyukan da kare girma ba su yanzu manzannin Allah da annaba sun suna yara Allah ka dinga tsare su suna yara har su girma ba su yin wani abu na lalata za a cewa Allah ya Allah waddai bayan sun zo saƙon Allah ce ai suna yara sun ta'addinta sun kai ba ƙarami na ba a samu haka jama'a ina fata mun gane magana to Allah ka ba mu ikon ganewa nan da ya ce yuqal ana cewa arsadahu likaza ya tsare saboda kaza yace idza wakkalahu bi hibbi idan aka wakilta da tsaro ne wal madaraja abin da madaraja a tariq hanya bidam milmimi mimi wal ana cewa a eh, bi fatih al-mimi kenan madaraja wal ra'i da kuma fatih yin wara'a fatah a tariq wa ma'ana ta rubuha ai ta kuma biya wanda kake tsayuwa da ita dukiya ta har gare ka wuri ne in ba ka zuwa kana salwanta sai ba ta rubuwa kana renonta yace wa tas'a fi salaha kana yin aiki domin gyaranta don ka san wani in ka baci kuɗi in ba kai kana zuwa to suna salwanta ko in ka baci kiyon dabbobi in ba kai kana je wayawa to yene masu sababi kamar yadda wasu ba su da amana rike irin hakan mun yi ta ganin ka sake sai suka ga mutum ya ba ya ba su a mai sai ka an ce guda ta mutu an yanke ko guda ta ɓace haka ne zuwa to amma haka wanda ka zuwa ya diba ya kidaya ya diba ya kidaya wadda ta aihu ya gani ga in ka diba kamar yana abu ta ya kai to yace shi dubbe da wannan kawai saboda Allah ya ce ya ziyarci wannan mutum Allah ya ba mu ikon gane kuma yana ganin ya kamata mu dakata insha Allah kurakuran da cikin mu Allah ka yahi muna daidai mu kuma Allah ba mu da karanta ya sa ya aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh